الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام فصل مجلسي نبير هو نشيدة أشكم فصل كذا yana bayani akan cewa gabaki e mukaman musulunci da ake naɗawa manufarsu ita ce yin umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau soja ɗan sanda kastam immigration minister ambassador permanent secretary director ga sunan malamin makaranta kwamishina kansila dika likita duk wani abu da za a naɗa ka a zaunar musulunci babban abin da ake son ka tabbatar shine al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ala qadri istita'atik wa gurin iyawarka in ma biya duka wa in ma bi lisanika wa in ma bi qalbika abin da ake so ke idan al'umma ta fahimci wannan da aka dawo to shi nan abubuwa za su yi to a wannan majalisin namu na shida malam ibn taymiya ya ci gaba da cewa lakin min almutawallaina man yakunu bi manzilati shahid al sai dai daga cikin waɗanda ake haɗawa to akwai waɗanda matsayinsu bi manzilati ash-shahid al kamar matsayinsa matsayin matsayin mai ba da shaida ne al-mu'taman wanda aka amince mawa matsayinsa kenan da ake nema a wajensa shi ne al'amur bil ma'arufi nasa wani hanyar munkari nasa wani umarni zai yi da abu mai kyau wani kuma abu zai yi ya hana mara kyau wal matlubu min hussiduku abinda ake nema shi ne a wajensa ya zama mai gaskiya kamanwa مثل shuhudi عند الحاكم كما مثال waɗanda ake naɗa su su zo shaida a gaban alƙali abin da ake bukata a wajensu shi mai su ba da shaida ta gaskiya wa mislu sahibi diwani allazi wazifatu an yaktuba al mustakhraj wal masrufa haka nan misalin wanda ya matsayinsa shine ashahid al mu'taman abin ake nema a wajensa shine gaskiya sahibu diwani ma'abucin kungi allazi wazifatu an yaktuba al-mustakhraj wal masruf wanda ke rubuta abin da aka fitar wal masruf sannan kuma wa aka ba kaga kaman wa kenan kamar kashiya ko kace accountant general accountant general na gwamnatin tarayya ko na da ne aka shigar nawa aka fitar wa aka ba al-mustakhraj abin da aka fita ka rubuta kuma kai gaskiya almasruf wa aka ba ko kuma da aka kaka ne aka karkata nawa aka karkata ne aka yi da wancan ina aka kai ta mutum ya rubuta aikin sa ke to shi al'amur bil ma'rufin sa ke wannan fidi haka nan misalin annabi mai sa ido والعريس بمطين سدايا الذي وظيفته اخبار ذي الامر بالاحوال شي كما اكن اجي شي ني ايتن سا شي ني يرك سائدو سي يرك با شغبا لبارن ني اكي شي da wani da kamar Muhammad ibn Maslama aikin sa kenan a zamanin Sayyidina Umar sabiruna Muhammad ibn Maslama idan Sayyidina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu idan ya bada labarin ka a gaban Sayyidina Umar da shi kenan karifin sai da kifin sai sai na umar ya naɗa shi ya kula da kowane ma'aikaci so da in ya zo ya ba da shi da kanka to shi ke shi ke nan ka kubuta to shi ne muhammad ibn maslama radiyallahu anhu ومنهم من يكون بمنزلة الحميل المطاع akwai kuma wanda shi kuma yake zama a matsayin mai a matsayin wanda aka amince mawa kuma a masa ɗa'a mukaminsa matsayinsa shine amintacce ne shi kuma dole a masa ɗa'a? kun ga wancan ashahidul mu'taman ko shi kuma wannan ne al'aminul muta shi wancan abin da ake nema a wajensa shine as ya faɗi gaskiya shi kuma wanda za a rika masa ɗa'a ka kaman shugaban ƙasa kenan kaman gwamna kaman minista a ma'aikatarsa yana da ma'aikatu to wal matlubu minhu shi kuma abin da ake bukata shine adalci saboda shi al'aminul muqa'u ne an amince mishi